ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري <coughs> واحلل عقدة <coughs> من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina na bai safo gwaji hidima da al'akhira a ijira na bisala alisaniya ko sun da kusurci shi da bai guni lissafi idan ya gani da safo gutata ya yi tsaye mafari ya gbabe shi da gube lissafi gidi insha Allah inan na kaya ce karatun ọkọ̀ àfẹ́gbẹ̀fẹ́yàn ọkọ̀bẹ̀ ìtìtẹ̀ túgbó túnmẹ̀ yàbí fẹ́ǹsẹ̀ muslim nam nínú ẹ̀bọ̀ ẹ̀sọ̀ kọ́ yìí ṣe kìtà abùlùjẹ̀ àìjọ tún nínú ẹ̀sẹ̀ muslim bọ́ ba na karatu a na kina na nan rai babu wuro babu na limamu muslim ya take yan babu ma yuqalu inda dukhulil qubur والدعاء لأهلها babu na ji bayani ne ga irin ogwe zuga waga gada masu gata ba na kabari shi na a ji ziyara ire da kike wazo wayo gaya addu'o eh? ya zane jikin masu gata wannan karatu na yale da mini babu nuna dawa na isha Allah na ga layu hadisi ya kwa gundi kike ke ta da ni da gundi kiyo alima muslimu ga yi ugan haddathana ya ya ibn yahya tamimi aji karatu hadisi na zakamabe manya ne ga ya ibn yahya tamimi na wa ya yabnu ayyub wuce da man ba shi nan wuce karatu a jikin na da wa ya yabnu ba? ko ku sai batun nan sa'i ke da man tashi wuce karatu a na jikin da mai ga ku sai batun nan da man guta da wana wula karatu a jikin na ko kuma ala karatu a na nan kamar ya man man naji قال يا ابن يحيى البصري يا ابن يحيى التميمي اخبرنا إتيان القراءة على الشيخ وقال الآخران جابوا نكنا جنادا حدثنا أبو بشيكي كيو أقول يا يا ابن ايوب أيوب بكتابة السيد قال يا هنا ga haddasa na cikin kirati sheikh shi mai mannan woman guta ta karatun na yi hadisin nan gai ismail ibn jafar wato ismail ibn jafar ga wula hadisin nan la an sharikin da kama yau ne ya shariki nan ma muslim ga wahuwa kawai shariki yau kan gai ibn amin ibn abi namir an ata ibn yasar ba ta wuge yasaru an aisha ban ne mini jau na na aisha su kubiyar dubiwi anna qalat na aisha ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insha Allah wai babu da aminci wuluji tabbatu yi wafe kullama kana lailatuha min rasulillahi الله alaihi wasallam kamin dondo ifoga e cikin na aisha nan aka daga na aisha wuka yi nan na aisha da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ta ga cikin nan wuyi ya shi na da alaihi sallallahu alaihi wasallam to shi na da nan a dajin wakiya annabi lafiya ka mutu kamar wuce izza baye shi annabi lafiya kilal baki da da na bane ga baki wuna baki wuna kai ma zuka ta majin da ciyo annabi lafiya da ba ga mai jiga na na na yi ta ga don da ta wani bi ma ne fuga ke tawa cikin winan nan da ya latiya da baki da zo bai shi na na na ishe gadi da ya bayanu nuke kuke tsakanin ga na tsakanin nan kuke ga dole dole ga ko na ga ya koyi na kenan shi na da ya biye shi lo ma zuga ta wuce ya amma yanzu na na ishe na bi ga jawo zo zama shi don da da ya zuga ma zuga ta baki so annabi ka tuma suku sai kul in ka tuma waju ga assalamu alaikum dara qawmin mu'minin kamin ci ka kulu ji tabbatu yaye je mi na naji zamu yayi mani man ji ga na nabi na alaihi wasallam ga assalamu alaikum dara qawmin ele daga hatfu da ci da bazo ya mudafu sai asali gana assalamu alaikum ala dari kaumin mu'minin ha ibona ina aje bi sallama da na ji ke no na ga bi sallama to ka ba ala alu da alu da bai ba ka kadire so ba ni wuye na mai na wajen hadidan amudabu fiya cikin mudafu ne ta je jiba mudafu usama la ta dara ya nasbo eh kwai da ga haji lura ji da asali mudafu na ci wani a gaga dari kaumi kuma na dari ta yi mudafu ne amma wata lidaru jaba daga jarro wula da nasbo ta baki ko ba hu ba ya wuga ga mudafu ne ta yi jiba mudafu duk ba ka zan bayani na yau so assalamu alaikum ala dari kaumin mumini zai kwaje assalamu alaikum dara kaumin mumini dana maman shi zan waye wuba da wani daga asa wuje ni ba na zawan gije le kawai na ga yi nya a ta masu a su ba ya kuji kile ji wayo wannan rayuwa ta shiga a ce jifi ba ga bo su da wakiri da yi na dai da nigu yo ya rani ni jifi bonan eh wa mala na sallallahu alaihi wasallam ga wa assalamu alaikum dara qaumin mu'minin aha wa taakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun annabi ta gato ye na jifi e, ni babon na kabari a masu kata nan? ma tu aduna da kwaje alkawaluna ya rabo kirki da gaban wange ce su guru na je lona ta akaku ta da ziyaye amma mu ajjalun kaula da ya ko sai kiyamu ya ne gabauciyo idan na su da zai jabo su ba ne fi bani na yaya na yiwo ebo na zana je da sai ni rama fa kiyamu yana. shekaru daga shekaru mawali alama ya gagan rama shi ko mawaci don ibo na kabari ga a aske magaji da batu kabari ma je mana mana kabari a maza na ji a azaba a cikin azaba ko amai na, daga kabari ga mawali alamu ya bana kabari ga tu kuma ga ya azaba yana daga kabari so hana da agwa addu'a agwa addu'a dinan ko wa inna insha Allah bikum laiku yi so na ke tsiraye wannan uga ba su koyya da ake faɗi ne eh da lokaci keji insha Allah ya dace da yi man daga kira na daga ga ga insha Allah wa abu alalima ajali ta cikin Ndondo ma ya kira eh kila na daga gunga ba su koyya da gumbe yo alali na daga sai da ta yi gasuwa wannan nan sai Qur'ani da shi ne da to miji bayani a shiga nan na ba su ina da shi ga insha Allah babu man shi ga gaji yi kuna amma ga nan yawa ga umma umma ji dede kana a ga nan sallallahu alaihi wasallam insha Allah da ta ba go e bo ibo bo <coughs> uje bo se kabo ha kunu na dai yabo ebo tabarruki wo wa albarka yo ni lati goro sokwe ebo na sokwe ga ayi ni qur'ano ta jazibo na wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa insha Allah to annabi wa ga wala ni goro ko umu wa albarka yin lati goro ko ti ga annabi ti ga insha Allah aka wuje ti ke to da kai masu su kaje ya so ha annabi ti shakka eh Ijoba ni mo ga cule mi daga lokacin shi kawai ya. Hadda zai da ijoba na zugan waya ji ka gun ma su a kun a suna. Ko je mu na za na duwa nono ko be ce mi lati goro ko soko jiga farawaya za bari ta zama zuka ta boye bakiwo gogajen bakiwo sun nuyo ya jana nungai ma zuka ta yi majina cijo na kila ce yi ga algarkaji a ga bakiwo garkaji garkaji sun nuyo ya ci don da ci man shiga nauyi ya ci bane ga al'ausa jina eh so yana mala ce yi ga bakiwo garkaji na lokaci wuce ci da garkaji wu ku yi kasarai si bausa wusa ku ji ba zo sarai inda na waga da madina a ci fata filli wuyo ɗaliba na ci bagi da ya amma sunan na sai yu e yu ba ki ulgar kake ji ma na baki na da ku ci kai ausa jona wana to na ci bagi da jibo da na ci sunan nan tu ya ji fata wayo mi yukim ba qawlahu wa ataakum ya dawo daga shabon gida. halima muslim gan wula hadisi na da man gute ya ibn ya ya tamimi ya ibn ayyub ku sai cikin sahidi man ce da ya gani zan wani riwaya tariku ya ku sai cikin sahidi eh, wula ya ga yawa ta kuma tuwa duna kada muajjilu da jiya kana yi rike tsakanin riwaya gutan da wani da wani shi ma'anar waya guba na kira ya ibn ya tamimi sai ibn ayyubi kaddin daniya wata kuma to aduna kada muhajjaduna ne zuwa ta gama yau so kuci da wannan amma su aje nuska da manu dai amma da ji walam yukim ku ce batu kaulawu ina kada nuska wuce wani walam kul ku ce batun kaulahu lam kul zago amma na daga lam yukim da kama yuqimu yuqama tambo so man jiga fassara ne ya la yuqimu nan ai fassara ne la nusa ya ya kullu walan yakul ma'ana ma'ana wanda je ni kace walan yuqimu ke ba ta wayo so bisin na bani wai lawi da wani kasa ziyara yin masu kata a kirkiyo sai na ziyarolo masu kata lokacin da su yi sunna ya annabi muhammad a shiguyo na mai lawi don magalu masu kata dejiyo ya launin jiyo kashe ga yanayin sojo e gada masu kato wa wuyanya ga gada masu kato ajikirin a na lati ciwo na ajibezo ko ga assalamu alaikum dara komi mummini. Eh, wata kuma tuwa na a mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum layikun Allahumma fir eh so daga na Allahumma fir da albakil garkina da yana shafi masu ka sai majina na wakar da bido ko jin da ce wani ga dole sai wallahi ce wajeya Allah ah, su tuga ita fata gama wayo gamala yana ji kawo zikiri ba ma abin nan signboard masu kajage wani

وحدثني هارون بن سعيد العيدي الإمام مسلم قال لا حديث لك من يولي هارون بن سعيد العيدينا نما من جد كوي أبو جعفرنا قال حدثنا عبد الله بن وادي لا حديث لك عبد الله بن وادي وقام يا أبو محمد المصري قال أخبرنا ابن جريج وصو قال لا حديث لك ابن جريج وقال ابن الملك بن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب ka abu labin kafir ibn mutalibu annabi sani a Muhammadu ibn kai wa wani Muhammadu ya yi kai shi ya kudu wai gana sani ta aisha ta ta hajji wani na na ishe ladi shi dai na kwalat shi gan. zai ga gari yau Muhammadu ibn kai shi ga wani na na ishe ladi shi dan wuce kai abin gina di shi gomi ne ga goga ala wa hadithukum anin na isra'ala shallam shi ta kai wo eh? ya luba min lahadi yaye na labarin yaye shi a nan fulani sallamo wa an ni duniya ki mana ganin ya luba min laye ta yaye yayin na da su ni bo da muhammadi na fulani sallam zai zai an ni fulani sallamo wa an ni bala wi muhammad bin kais ne lahadi su bai nan gaba ya tsaka na shi ake na a yago ga ga mana láàdí sí ayé tẹ̀lẹ́kẹ̀ẹ́ ìtàkà náà bá nìkan awara hajjajan muslim lahadi da man da shi na bayani da ba hajjajan awaro ne yara hajjajan awaro muhammadu ayyuka al'awaro ya ya bayan واللفظ له لفظنا لا يمكننا ويا على حجاج الأعور قال حدثنا حجاج بن محمد ولسنون يمكوش نسبه لبين لا حجاج بن محمد سنون يمكوش قال وانا الأعور يلك بيو so zawucin nan wadi daga ba jajir awaro nan zai gayayi yau don wadi daga ba jajir muhammad al'awaro قال حدثنا ابن جريج ووالد ابن جريج وانا ابن جريج وقايا بملك ابن جريج وقان كالتوباني اسناد ناكي في الجنة وقانا كما لو ابن ملك ابن جريج وقاي من يا ابن وابي بروا اسناد في جنبو amma babban na bani ibn jurayj wai maya hajjaj ibn muhammad al-awar nanama wagan kalitu ebo za mu na jada wa ga shayi baya lima muslim a ga ga jikin lagya ki za ga kanu ta ga nan ga wa hadda a masan ajaja so mauji ba mu da mu kiya majulu yo dalatu rawu me ba man jin wala hadisi la da dai imamu nawawi ga cikin nonon ga ga uzuri shi na ba kuna lima muslim la na la ta ba Eh? su a sala hadisi na to shi dona na to shi dona maje uzira na na ba mai mutafi na haje na haje yana la kaboya na tsogo goga so ja la rawa abu na la ta to uzira ko ne gusayya da jarir a akhbarani ne abdullahi rajul ne quraish mutum mutum wula hadisi na daga abdullahi ne ce zaba biyu, wa mini Kure shi ne wannan zai abdullahi nan man shiga abdullahi nan wani gudun guwi za a kagin ne ku zai kici cinye wani wani abdullahi na kafiro ibn mutalib na gaye a cikin nuwa ya yi na da na gogana don kai manya da mulki da birejo na kawai jiya abu na ga abdullahi mana na sabu da yayo aha mutu abdullahi na jireji mutu abdullahi na ibn kafirin na na guwi za ba gini kureshi shi wani wani hadisin na kan muhammadu ibn kaisi قال محمد بن كيس وابن مخرمة ابن مطلب أنه قال يوما تقفون بشي وألا وحدثكم عني وعن أمي هكا لتشو ibn Muhammad ibn Qais na bani mu gayi wa ga kun gayi ji makaranta da Aisha na hadisi na kaina ku ga shi kun da shi ga ni yayi labari ye na da tsakanin ni bo dan dina ale wa ga sana قال فظن فظننا أنه يريد أمه التي ولدته إجمع كان محمد بن كيسي نوضعي wato abdullahi na kafire wani muga lokacin manya mummuni da kai shiga da yayi labari na kasu tsakanin da na a ce tsaye ga zan nan mu na wai ina lu da wani a saunci zina mu ka ko na wai fala fala aisha sai nu ga bayani jina dan nemi ne ne mu ni na aisha so na aisha ga wani jini diga nan kwan confinement na go ya mu ni kwato eh in to ga dai ma ga da zai ce wawa jina na aisha gujin nan wayo confinement idu za da bwa idu da bwa eh nana Aisha gan kala wa hadisu kuma anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min la hadisin yaye min la yatan yaye ne na ji fara tsakanin mu da hadisu sallallahu alaihi wasallam dina kunna bala a ce ga a ce ga nana isa wa ji muhammad ibn kaisi a ce ga nana isa ga eh la yatan wuce yaye kala babu mun san shi muhammad ibn kaisi ce ga kalat kan ga nana isa kin digan ya ta bayani ga galan ba kanat lalaci.

ku cari da awu idan e wai laki kana anabi tuje wa khalana alai da guba na ji tuba e na huwa fa da huma inda rijlai anabi cari da guba na laji bana ta ku bana ji tuwa jine bokan laki ma ku da ku bazini ka tama kata na je ga kan kana kata jayo yake kana jiri kam na katan da yoyi bani da simiti na ci da kai suna so annabi da tsari tsakani wucewa wa lokaci ganci na ruwa ya da gancewa eh? idan wula ke ba nan wuce wa basa ta sarrafi zari kafa niye da zuci cukanci su ta jiji alafira shi ta ce ta cubo fata ja a nadi cile shi kanci falani yalbat a nadi kaka lare kama zanna an kad da kattu sai da gurgudu na lawa kwaye da don wuya lalle halin ima na na duka kashi cimbuwa sai da gurgudu lokacin wani tunani ga don wuna na isha lalle halin fa kaza ridawo annabi sai kwe sai kwe e a kide duwa e da kara kara ya ko wata wanta ala annabi sai ke yi da kuna ruwa e da kara kara kara yi wa fata albaba annabi sai ke ko muna yi ƙwaro za a halle suna ne da kwacu kalana na tabbaci ya kara yi wagana rai shi ana a nan shi aka kuke Ba kharaja na ya sun ma jabawo a nan dikiya aka kuce a jaba mami a zulaka a nan aka kuce wai da kara kara kara yi a nan da ji kara kara yi na je kunan wai ne kana na isa ne ko halle la ni ma wa gusa shikenan fa ja'altu <coughs> fa ja'altu fi rasi na ìṣẹ̀gán wù fẹ́ láì rẹ̀ wù dán ṣe ní jíwò ní ìkọ̀mí fẹ́ láì wọ́n wù dán tí ó mà náà wù fẹ́ fún wù wọ́n tàmárùtù wù fẹ́ láì kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kí wọ́tẹ́kà náàtù ìzárí wù fẹ́ láì dẹ́bí tí wù kẹ́ kẹ́kí bẹ́ bẹ́ẹ̀ sínú wáyé tó ti kẹ́lá kẹ́kí náà wù kẹ́ ìdíjí lá kí kẹ́ bẹ́ tó mọ̀ tàlátù wù ti kẹ́kẹ́ aláìtìrì wù ìgbà bá àníbi wọn ní ká àníbi bá amma ne ga na jona har da masu kataya na shi man shiga kila na na isha ta mita na biyu damuwa wajo ne ga na iskusko na ki so ita jaba ne ba su don wuzuru lo da nan je ganci kala tuwo wani ga ilo na wani fakama annabi tuma zuka ta na sukun waji baro kini fa talal kiyam uzi baro lokwa sun marafa idai annabi sai ga buka bu albarka la da suci salasa marrati ku ta fe bado ga wala da suci bado bado jagwaya ga wala da suci bado bado ragwaya har zukuta sun man harafa kanta annabi sai ga bugan shi ina raba himala annabi sai ta sai zana jimi nan ana isa gan fana harabtu wuto n fe fama alo ya mba wewadu ka ce wasu kun ijibo daga dama fasira anabi fe ci farayin anabi fe sani fasira tun na mada ya na fe sani eh kebji ba kebji ba

fa'abartu shi gana, fasabartu musa mutashi na bijo agadi kasau wadda harshen ya agadan falaisa illa anita jatu ujibe lokacin da shi da nadan waye laka sai yakin da kuka kala na ne ka ga doma fa kala na diga malaki ci juwayo na na Aisha ya Aisha eh kalma na waje ya tarhi mu annabi ga ki moyo ya aish annabi ga ya aisha ga ya aish na ga mai na waje ya tarhi mu ko ta ga wayi ga kar shi mu wala o koya amma da ya aisha to ga ya aish man ga na je ko ko eh da misali na ko ga ga ya aish wala fata wala ya shi nuna ya rafi ko zuma kan gana nana muka sada gaga mai karfi mu ya zame yanta ziro alharfa al-ma'zuf ana arafi na wasu ya yi tawo na waga laula dai shi nuna fata ga wajen ta kuma cikin na yi karfi da aisha na wazo ya aish ga don mai shi ne cewa ga don mai don mai rafu na kanga tarhimo yamman layan tajiru la harfin mazuf nana wayo kan da yi cin je e kila rabu na ila hankali tukanta kuma na ili bayani ya mu da muhimmancin dawo ha misali zaga ya jafar bana za a yi shi tarhimo ga ya jafu ya jafu babu ga ya jafu shirafu ko ya jafa shi fata ya jafa etiya man yantaziru al-harf al-ma'zuf ya jafu etiya man la yantaziru al-harf al-ma'zuf kitiba ta kuma yo nana nauyi mutabu yo eh gwayin idayo da jeji da ji pataki wata tsakari ba da yi ni ya tallafa zulati na je laya da ji ta biki wa ga shawa da da sai ya bude da ji ya wata na mana da ji na sahara ana ga ya aish hashiyan radiyatan Hasiya wai su su ta kyayi ni? wasu su ta kyayi na wula mutu a nabi na sallallahu radiyatan ko ma an eh sun shiga rabiya yi fi a talbatan ba ko ya hau an an da kisa kike wani a wuta ko ya hau makiki na eh? kalat babu na naika ga kultu fe ta nufi gara ke ko da wani eh suna ku sami ne ba eh kala na diga litukdirini ko ga ganye na ga tawara na ga yaki jon iyo ya ta abona ilele wani majina wasu su ta ta yi ijo aula la yi kuturanni allatiful khabir kawai magayaniya su kwaya sun da wasu tosayi ɗaya da nina mai alkhabir wuce ya bi labari na kungo ta ga wuka gaya kogo ga gano gani kijo eh kalata na isa ga kultu kaga wuce ta ni ga ya rasulullah tawfir ko ko da bi an tawon ni goma ne gwa tsowa na ina ce limin da ne ya guta so eh fa akhbartu na na shagun fi ya na labari na ji faruwa na lewa ciya na fa fa yi wa ciyo wa ga mi kika wai ko kuma halele malele kuma ci a zana da mace kuwa ne wa ga cewa na ga yin lona kala babu a nadi ga fa'anta sawadu labi ra'aitu wa amami a ce wa gari zane mile da ya gwaron gana mike shi faji na ko zane shi gana nabi shi gai guna don abuwa don eh a na shiga ke gai guna wuce ta shi su kuka gayawa na wuce da suka gina na aisha gan eh kuma ga gan wuji mamaki dawa ce wa gari zane mile da ya gwaron mun gai shi faji a kan kwamfani mike amma a nafi jirgi zama na naisha yi wujanin ka ce wa za yi eh kultu na amna naisha don gwe nga yi ba ga buga salada ni fi sadare a nafi kai jewe gbon ya shawa je gbon ya yi yawo na wasu na shi tuntun ga wajen ga ọgbà yere ai bumi ga ọgbà yere wazo a nafi su na shi tuntun wa eh fa lahadani eh ladatan hauda cini cewa daga ma dauki ya sha'awa sun bakal da ce ga wuka azananci an yi falla wa alaiki wa rasulu wai kai sa ga ku kuma ciki a cewa bi ku ni muhammad daga ta ko mi ka babara ta ka ta yi yi yoyi tudo eh, jina mi ka bi ku ci ciwo wai kai kwaci abu ga mai jigan e ba fahimta abun ne wuba da wani gaga ha kasa na ni da gana killi yoya ni eh amma mai albaru mu ta jaji ga an wuce fahimta shi ba ga nabo eh kasa na ni da gaya ya ni da amma ta nuji ya ni da ya yi suratul azabi turji man ta sha منهن وتوي إليك من تشاء annabi da dama tsakani nujo na gabbu na wadani a shugo na gabbu na kawai ga fodo kan yake wa ni da kuma alika tubo na le kula na ke turji man ta sha sana kan ko no wa lokaci kwata wato sai kake ne gobe ne na ga ya mun da na na da ni وتوي لك من تسا أنا قبل مني نوجه أنا ودك جبروك تتو قبل علينا كبوجي فوق كبوجي فوق أنا kila su kula ci ya a na biji ka ji nike waya na goyi a kaga a cibi na kuna a kada annu su bagina ya na kenan ji a wasu sanwa shaidu na ya a su amma ku fa biya da man na tsani mai kuya ga tuba ana da laka ta gaya eh imami suka ta ga wuciya sallallahu alaihi wasallam fa ana daga wai na rai sai kai to ga su ko bi tigo ci na ku fa nabi ko na ifo wannan da wai ko dale ka tai ko bo ha qalat ana ita ga mama yakin nasu ya lamu wallahi da zawangi zikesono sokoke eh ashigaga nam eh qala annabi sai da kufaina jibrila lalle malaika jibrilu atani wadaddani manjo kina ra'aiki eh lokaci na wale miyana kuma nan ne taga ni tai tace obi wayina malaika jibril shi biyo na mu fanada ni wani kafa ulinki ha umamini uso ke olugo olugo nana isaje li malaika jibril ya so no yini na suku fa jabtu miti yana me malaika jibrilu fa afaitu ni salamarun na so yana ni yuna ni yu ya so mi waga oyo ce ka afaitu minki sawe walam yakun lokaci na yi kadda bai gona eh malaka jibril ya gadda babu wa gadda bai babu sana zamine na wagu ya rike ga inda shi shi tashi na su kulla tana na khadija na ana duka tana na riwana su ga mini ne da ba ke ne la ke ko malaka da duka da ta sa na khadija ne yawo eh kuka wani mai kuya da kudale ki da wa gati ya buki ina malawa da suwa bani wa da sini ka lokaci na ni ta ta to biyo yana waye da wa jiji eh mai digan da kwado da kula ai ka je gada ka to bani zagi gidan ma ya je jiji na wazanantu an kadara sakki annabi gani mafi tsaye daga wannan Aisha da halilani

Ni nife suna gawa gaga lo ya sama, a ji fata ci kata wo misali sabi a ce ba da ba hukuki ci kata mun da ci fata wa. so ne wo da amma gawa da wo ya samu fakala annabi ga inna rabbaka fakala na malaka jibin ce ga jawin lokacin da yi wuci kiyana ga inna rabbaka to shi yawai ya murka wai jiwa na Muhammadu foro an tafiya alal baki gawayo da kabarin baki kafarin kabarin mazukata kabarin mazukata ya madina shi da na ji shi bona o da ba ta tasakira nan o a ga faro ya da su kai sakuna malaka durul da da shi na da wani ga malaka ne sa shi ya da shi fogo qalat na aisha ga kultu ku ta ga da na diga kaifa kulu nan. kamin don da wukalo masu kata nan yawa gagagin kuna jiki masu kata yawa ba duwa bayano ya rashu lalla su ko kala na diga kuli sai daga assalamu ala alif biya aminci soko duki tabbatu ya zane ji ce ni nan na je wana. eh zane ji sai ni nan na je wani min almu'minin ta ci mu'mini jo wal muslimina to muslimi jina man jika mubi na bo to musulmi abu ma na jajo e jini tuka zando wanda ta tsaya ko kawuya annabi muhammadu zando wanda yi musulmi don ya ka da mumini musulmi ku yi ne albarin mu ita tsajaji un lab ya ki da ganda ko da buyuwo da imanin mumine dai da musulmi kan da ke ne ko sai da rika eh ya ci ulai kada ba nan wai kerina misali ya bani su kuka ya mun nuna aleka an aslamu eh aya bani wai gagan qalat al arabu amanna su kuka kullan tuminu walakin kulu aslamna so ne uwa da ga banda cijo ka kai wayo islamu yuyi imani yuyi wakati maratibu dini ne daga islamu sai imani sai isa. amma da na abuwan na ma'ana ni ujo cima lau wakati Zariya zariyati le ba na firama je ga malaika jina ko ko ci tayi har mu fe ga fama, ga qala ha qala fa ma ko ayu al mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin ke ko qaumin mujrimin na wuce jama'a na tilutu ji linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin so ko tigato fa akhrajna ma kana fiha min al mu'minin eh fa ma wajadna mu'mini muslimi aka nyako e dike tsafa ne na abu da muslimi na abu ne mu'mini da muslimi ke so wale ka zan hadisin na zai hadisin na yi ba kuma ba da na ulalokon ko wa yarhamullahu almusaddimin ko ta da su kuje goya yi shi do aja dalina wal na su da naja da da su bagwe da jajalin ba ta su kuje goya wa inna insha Allah wa bikum la laikun isa mun wura ba su ko ya da kuje a da ya ci nan nan kabari ga wani ita ya ci da wani a cikin a zuka ka ne wajen yi ma a kuyi ka so a ne ga gadisin na bani mu yayi fa'ida ta gurko ni amfani na jula ilo la'ayi ga gagan alisallam in za ta sayoyi ke gamala wa likina kuwa ga wujinu damuwa belebe na aisha lele ẹgbà yìí dẹ́bọ̀ bá jí dẹ́bọ̀ pátá ẹ̀yìn ni gẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ lẹ́yìn ni wọ́n ń sún wọ́n jù dàmúwà jà ìjì ìjẹ́ egun ya ni ẹ̀nà àdísí ní láwùí iná wọ́n láwùí gẹ̀tàn ìgá lọ máa zúgà har mai albarin mai kisa jaji don baro na ya shi ba aduwa masu kato na ita jirin da ya faru na ya zaki ba aduwa na ha a cika da ma dana ya wuba da wani ta ya zaga ta ba aduwa masu kato na go takin na nabi tagwa ila da yi ko tagwa kai ba aduwa na sun noyo dana mai laudo na gaga in zagi lo masu kato wani ya bikita haka na waye bikita wannan na na ta lamita a nasarar salam na masu kato na da shiga ke wajen wani tuna annabi a gangan zaki jello masu ta. so dalilin da abuwa na mini dalili kama dai da je wu ga gani zagi lo masu kaka wana amma ga wani ji cikin don doma a da ci kake kawai aha sai bukarar ya hadisin nan ga mai ok hadisin ya ko ba guni da shi ce tuwa da ni da gutsi حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب من قبل دونا قال حدثنا محمد بن عبد الله أه؟ الأسدي السفيان سفيان بن سفيان بن سعيد الثوري أه؟ عن القمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبي أبو أبوه ذيس is na baba zon gai Buraidah su ibn Husayb al-Aslami bi ma'ana abu abdullahi don rai kun yawo kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu annabi hafin wai la karatu wa idza kharaju ila al-masajid kamin da na ga tiya da masu nan. fa kana ha eh, qa'iluhum yaqul kina baduwa duwa masu batana kuma ta fi riwaya ta bi bakri kamar waya bakar na bi shaibon وقوم قال السلام على آل الجيار من الواعي زهير ومقال السلام عليكم آل الجيار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله للا يكون أسأل الله لنا ولكم العافية ne ba duwa wani yana ke abu wannan wala don gaza ne ba su kwa duwa yayi na jiki masu gato na Eh? so yi na jifirayo ne ke bukata lafiya an dajin hajji da yana bukata lafiya man shi taba yi jin fassara al'afiya na da ma'ana ya eh? afu rangomi kifa yi ma'ana yi wa su kowo fadin ya zuri da wa mafi da ni dajin hajji da na a cika mana ke na fassara al'afiya na man shi mai luka lafiya zai kwanto yana mai kwalita lafiya ba da na tarayewa na kuka yi wuta yanayi mawa na kafa kyau gana ma hajjali na wuta yanayi ya mawa ya rayuwa ba barzako so yi da bukata lafiya a sanin ma hajjali da bukata lafiya so ya hadisi na na ɗabe babu na da aizo ba ni da sai babu ya musamman a cikin takin imam musulun la babu na nan babu kizanin nabi sallallahu alaihi wasallam rabbu azza wa jalla fi ziyarati ummi babu na gaga yake a miji baisi ne da to ya sun wuce suna wuce ke ciwuye da gama la ziyara lokacin barin nawi babu wacce koyi na nan babu ne gane ya gide na salina eh sabo yi ji fata ga ni babo bayani ne waga ya lagu tana to kuma ya daji ma ko ya fi shi jinje bayani wuga ba su eh na ya da ya bano ga hadisi ya kwa guni da shi ce ta zani da a yanci yau ya ya bin ayyub umar bin abbas lafazin nan ya ya bin ayyub kala da guba ga haddasana marwan ibn muawiya an yazid يعني بكرسان أنا أبي حازم أنا أبي وريرا بعد كفر جو أجيس سنة يسنادو دابا أبو وريرا أبو وريرا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلى الله عليه وسلم قال استعذنت ربي نوايزني بتوفني الله an astaskira da ummi gana ba gafara mamaye min nani alam ya zalli da kuma إلا وما كان استقبار لي ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وهذا bayyana فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أه؟ sokwe àwọn yẹn kwa, sokwe jẹ ẹbẹ a wuya. an azu akabra ne wọn alabi ara ló kọbẹrẹ nà wuya. fa azinẹ ẹ. falan ya zan li قال رسول عليه السلام استاذنت ربي ان استغفر لامي ويزني به سكوي توتي وين دون وابغافر يا نوي فلم يأذن لي سكوما جيز يا ونا وابغافر يا نونا واستاذنت وشكي بويزني به سكوي انا ازور كبرى دون لا زيارو لو كبر يا نوي فاذن لي سكوي يزني جان قالوا لي مسلمين da da soko ìsúndé ṣòkó ìsúndé ṣòkó ìsúndé ṣòkó su ìlàtú sí iyo pàtí àdátú kuma kí da soko addini ma amana ya soko Soko ma addini ga ya amana na no soko ṣòkó alubi da amana ma tun na iya ga yi ga ya masu kalayen a bayan nufra da sanar da nuyi benona waga waye shi na shiyaji shi na shiyaji a gaggare iwo gurgu